to alal hakika shi shugaban kasa dai wanda yake eh, john ramani mahama wanda yake shine mm, shugaba na ecowas a yanzu babban dalilin da ya sa ya shiga kasar najeriya shine wato idan ka duba ah, dole ne idan makota suna fama da irin matsaloli makamancin haka da suka shafi tsaro ya ce dole ne mu kuma mu tashi haifan mu ba da irin namu gudunmuwa ya ce to dalili kenan da ya ce ya kamata shi ma ya tashi na farko a matsayin shi na makwauci da sannan kuma a matsayin shi na chairman na kungiyar ecowas ya taimaka saboda najeriya idan ta shiga matsala ko shaka babu sauran kasashen yammacin afirka duka wani abu zai yi zai samu mummunan tasiri akan kasashen sauran yammacin afirka to dalili kenan da shugaban kasar ya je a can kasar najeriya kuma ya yi alkawarin cewa zai yi iya bakin kokarinsa sai tabbatar da ganin cewa an wargaza wannan kungiya ta 'yan boko haram don saboda wato najeriya ta yi zaman lafiya ko kuma mu amfana da zaman lafiyar da najeriya za ta yi eh, baba ta wannan hanya ta kamar me za a taimaka gane za ta taimaka wa najeriya da me za ta taimaka mata To wannan magana bai fito fili karara ko yalla gane za ta tura rundunanta a can. Ofishin shugaban kasar da bata tabbatar da yalla shugaban kasar zai aika da rundunan Ghana zuwa can To sai da kuma a yau Asabar na iya bakin kokari na don in samu jin ta bakin jami'an gwamnati akan irin wato tsari da gada za ta taimaka wa kasar Najeriya akan yaki da 'yan Boko Haram ko yalla da za ta tura runduna ne ko a'a. To amma duka ne babu wanda ya ce min ufan sai dai sun ce akwai taro da ainihin shugabanni na hukumomin tsaro na kasashe da ke karkashin kungiyar ECOWAS na nan yammacin Afirka za su yi taro a ranar Talata a nan Accra. to daga nan ne za a fito da tsari da kuma irin dabaru da ya kamata a farma wannan yaki da najeriya za ta yi da boko haram ke dan amma allah kika a halin yanzu babu wanda iya ya tabbatar min ko yalla gane za ta tura rodina ko a'a amma eh, sun nuna min cewar idan an gama wannan taro daga dan ne gane idan an dace za a tura runduna to ko shakka babu gane za ta ƙara rundunanta a cikin waɗanda za su je su taimaka wa ƙasar najeriya ta yaci wato boko haram kamar yadda kasashen yammacin afirka suka saba taimaka ma yan uwansu suna yakan ko kuma suna magance irin matsaloli da suka shafi wato rigingimu a kasashen nasu yaya mutanen ghana suke ɗaukar wannan abin da ke faruwa a najeriya ana magana shi a nan ko a kafofin watsa labarai ko a tsakanin jama'a wannan abu yana yawo a tsakanin wato a kafofin watsa labarai musamman ma irin fargaba da 'yan gajin suke nuna wa ganin yadda kokari da shugaban kasa yake ya shiga tsakani kada wannan abu ko kuma hare-hare na boko haramu din ya yi nasu har zuwa nan kasar ghana amma alal hakika yan ghana suna sun nuna fargabansu da kuma shakka akan irin abu da zai iya faruwa ba shigan ba mai zai biyo baya wannan shine damuwa al'umman ghana